Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 12 ga watan Fabrairun 2019 kan mitoci sha bakwai 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya murya Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke da bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa muryar Amurka ta yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki kalin harkar zaɓe a bainar jama'a a Abuja domin wayar da kan masu jefa ƙuri'a sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun Nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na duka bangarorin siyasa biyu sun cima wata yarjejeniya bisa manufa ta samar da kudin tafi da gwamnati da kuma kauce ma sake rufe ma'aikatun gwamnati a ƙarshen wannan satin. To amma babu ko ɗaya daga cikin waɗanda suka cimma yarjejeniyar da ya bayar da cikakken bayanin yarjejeniyar da kuma bayanin ko shin shugaban Amurka Donald Trump zai iya samun dukkanin kuɗaɗen da yake bukata don gina katanga akan iyakar Amurka da ke kudu. 'yan damakar sun yi tayin samar da wani dan kuɗi na inganta tsaron kan iyaka wanda ko kusa bai kai adadin kuɗin da wato shi shugaban amurka donald trump yake bukata don gina katangar ba fadar shugaban amurka ta white house da 'yan majalisar dokoki na fuskantar cikar wa'adi ranar juma'a lokacin da kudin tafi da gwamnati zai sake karewa ga rubu'in ma'aikatun gwamnati don haka suke faɗi tashin kauce masake rufe ma'aikatun wato makonni uku bayan da aka kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati da lokaci mafi tsawo wato kwanaki talatin da biyar. dakarun da ke samun goyon bayan amurka sdf a takaice na samun ci gaba sosai a yakin da suke yi da isis a wuri ɗaya tilo da ya rage na abin da isis ta kira daularta duk kuwa da rashin kyawun yanayi wanda ya taimaka ma 'yan ta'addan ina ganin bayanin halin da ake ciki a siriya shine an ruguza 'yan isis kuma muna samun matukar cigaba abinda makaddashin sakataren tsaron amurka pat shahnahan ya gaya ma manema labarai kenan akan hanyarsa ta zuwa afghanistan dakarun na sdf masu samun goyon bayan amurka sun fara kutsawa cikin dan yankin da ya rage a hannun isis a garin bahgus na kasar siriya ne 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaban amurka donald trump ya gaya ma haɗakar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da isis cewa yana sa ran shelar yin galaba kan isis a hukumance a wannan satin. dubban mutane sun sake ba zuwa kan titunan port-au-prince babban birnin kasar haiti da wasu birane a fadin kasar jiya litini suna zanga-zangar neman shugaba genevieve moise ya sauka idan suka buɗe mana wuta to za mu ƙona su abinda ta masu zanga-zangar ke faɗa kenan a waƙarsu a yayin da suke tattaki a unguwar dalmas da ke babban birnin ƙasar. wakilin koko wakilan sashen creole na muryar amurka sun ɗau hotuna da bidiyon cin da wuta da aka yi ma tayu da kuma kafa shingaye da aka yi a babban birnin ƙasar da kuma cape haitian da chamel da hensi da mirbalai da jeremy to karfa shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa da na muryar amurka a nan birnin washington dc Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce bai samu umarni daga shugaban Amurka Donald Trump na janye sojojin Amurka daga Afghanistan ba. Ban samu umarnin rage yawan sojojinmu da ke Afghanistan ba abinda Shanahan ya gaya ma manema labarai kenan gabanin ziyarar bazata da ya kai birnin Kabul jiya Litini. Ya kara da cewa umarnin da aka bayar tare da haɗin gwiwar sakataren harkokin waje Mike Pompeo da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton shine a goyi bayan jakada na musamman zalmai halizai wajen tattaunawar cimma zaman lafiya makon jiya yayin jawabi ma amurkawa kan makomar ƙasar, trump ya sake yin tir da daɗaɗɗun fitintunin da ake fama da su kama daga siriya zuwa afghanistan yana mai cewa manyan ƙasashe ba su yaƙi har abada ya gaya ma tare manema koko jama'a cewa yayin da jami'an diplomasiyyar amurka ke samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya a afghanistan za mu iya rage yawan sojojinmu a kasashen waje mu samu damar mai da hankali kan hanyoyi wato hanyoyin dakile ta'addancin Ibrahim Kalmasi Garba kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda sashen Hausa na muryar Amurka yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki a kan harkar zaɓe a bainar jama'a domin wayar da kan masu jefa ƙuri'a. Ga wakiliyarmu Hauwa Umar da cikakken rahoton. Ana 'yan kwanaki gabanin babban zaben shugaban Najeriya a ranar Asabar wato 16 ga wannan wata na Fabrairu. Muryar Amurka ta yi gagarumin taro na bainar jama'a a Abuja inda ya samu halartar hukumar zaɓe masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓe, lauyoyi da kuma masu kaɗa ƙuri'a. A yayin taron, 'yan takara na jam'iyyu daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke ganin zaben zai gudana na tattauna da wasu daga cikin 'yan takarar ga abin da suke cewa. A sunana shitu muhammadu kabiru mol national chairman advance people democratic alliance shugaban kungiyar masu neman shugaban kasa najeriya wannan zaben in an fitar da wani wani ya ci zabe ya kamata mu dauke ta kamar tafka kwallo muke yi wannan ya ci yau gobe wani kuma zai zo ya dauka wanda ya fadi yau ya rungumi kadara sunana hajiya aisha o abdulsalam wanda take takara a jami'ar dpp a matsayin house of rep federal constituency da abuja south mun ji daɗi da aka ce mu mata mu fito saboda in muka fito mu ma za mu kara development na kasan mu mu kuma muna so mu san cewa mata we are contributing ba sai cikin gida kawai ne muke da amfani muna so mu nuna musu cewa even in decision making a democracy mu ma muna da amfani Grace Alheri Abdu da ta jagoranci wannan gagarumin taro ta bayyana cewa muryar Amurka za ta ci gaba da gabatar da labaru na wannan zaben tun daga yin zaben a ranar Asabar har zuwa ba da sakamakon zaben zaben. Makasudin shirya wannan taro shine ko kafar watsa labarai ne kuma abin da muke shine ilmantar da mutane da sanar da mutane kan duk abin da yake faruwa musamman domin ba da dama ƙara fahimtar abin da ya shafi wannan zaɓe kama daga abin da ya shafi hukumar zabe hukumar wayar da kan jama'a wato national orientation agency jami'an tsaro jam'iyyun siyasa to mun ba da dama ne domin a turanci ana cewa robin mines ba musayar ra'ayo ra'ayoyi da fahimtar juna muka ga ya dace a ba su dama ido da ido su yi ma hukumar zaɓe tambayoyi su samu amsa kai tsaye. Wannan taro dai da muryar Amurka ta yi shine kusan karo na uku da aka yi irinsa wanda ya samu halartar mutane wanda na farko an yi shi ne tare da matasa waɗanda suka shafi masu kaɗa ƙuri'a da masu sauraro na biyu kuma da mata sai kuma wannan da ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓe a tarayyar Najeriya. Najeriya. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa. Daga Najeriya kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa kwamitin zartarwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ya bayyana shugaban jam'iyyar na ƙasa Bazoum Mohammed a matsayin ɗan takara a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a shekarar 2021 da ke tafe. Ga su muni barma da ƙarin bayani. a yayin zaman suna jiya lahadi ne mambobin kwamitin zartarwar jam'iyyar pendes tarayya mai mulki suka yanke shawarar zaben bazoum Mohammed. a matsayin su na zaben shugaban kasa na 2021 a karkashin tutar wannan jam'iyya wacce a baya-bayan nan ake yada jita-jitar cewa sakataranta hasu masa'udu yana sha'awar samun wannan tikiti abinda wasu ke ganin sa a matsayin masababin korarsa daga mukaminsa na ministan kudin ƙasa. honorable idrisa mai daji dan majalisar dokokin kasa ne a karkashin inuwar jam'iyyar pnds kamar yadda an saba bakwai biyu duka ana taro na jam'iyya babban biro na koli ya yi taro kuma ga wannan taro da an yi an tattauna bisa batun candidature a jama'a duka sun amince sun ce president kin party muhammadu bazoum shi ne dan takara wanda zai jagora a 2021 zai zama dan takara na pnds tarayya wannan abu da an yi shi duka biro na koli ya amince da hakanan da presidium duka sun amince da hakanan biron koli ya ce abinda 'yan jam'iyya sun ka ce mun amince da shi bazum ne kandida mu na farti amma yanzu babu wani kandida bayan bazo sai dai wasu na kwatanta cewar akwai yan yankin doso da kuma wani rabi wani bangare na yankin tilaberi da tawa ba su amincewa wannan eh, matsayi ba wannan zancen banza ne abin da shike zancen banza ne kaga dai fuma ko shi nan katambe shi nan musa kalite wanda aka ce ma kalite president kin federation ke tilabiyar shi nan duk sun amince da haka nan kenan babu wani bangare wanda bai amince ba duk wadanda ka sani mai mai na tarayya sun amince da wannan magana ya za ku yi da magoya bayan hasu masaudu waɗanda a baya bayan ake bayyana cewa lallai sun dage kai da fata sai shi masaudun ya tsaya takara ha mu abin da tarayya ta tsaida shine muka san muka tabbata ba mu tabbata da Eh, udu ya hito ba bai ce mana bai ru a parti ya bai hudi kenan ba mu tabbata ba da sha da waɗansu 'yan goyon baya duk wanda shi dan tarayya na ya amince da bazum shine a kandidakin mu. Bayan amincewa takarar shi bazum din yanzu menene mataki na gaba? A ina ce muka abinda a mataki na gaba kongare ne muke shira ko shi zai jaddadawa shi tabbatar da wannan magana da an ka tsaye da bazum shine dan takarar mu shikenan 2021 sai zuwa yaki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.

roƙon da nika yi ma Allah dan manzo dan ƙuri'anin ka Allah dan zatin ka raya mata a tare dukani da masoyi mu ji daɗin mu lale ikon Allah ya wuce mamaki lale kowa iko ba irin nashi lale kamar tafiya kai zai makasa ko don don zati na don Allah kada kamanta shan sa zaka ko zariya ne ko kanan dabo lale yan gare ka kaje ka gaida masoyi na daidai ne lale zama da masoyi shine shawa lale rabuwa da masoyi mugun ciwo lale riga da busa shi take riga in ji kusa shaidajin Allah lale na na kiba Muhammadu in shi ta kasa. Madalla ga baba Yakubu makeri da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma kiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin adawa lafiya zai tattauna ne da Isa Ali, babban daraktar zartarwa a wata kungiya mai zaman kanta a Ghana, ta Vision for Alternative Development Ghana, wato VALD a takaice, wacce take shirye-shiryen kai komon motoci laman lafiya a birnin Accra, inda ya mana fashin baki akan wasu alƙalluma da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO ta fitar na tsirran ababen hawa a shekarar dubu 2018 da kuma irin asarar rayuka da aka samu a bara. Ga dai bayanan da Isa Ali ya mana. sai mu ce cikin shekaran da ya wuce kenan cikin sai mu ce watan disamba kenan ita majalisar dunkin duniya kenan sai mu ce fannin da ke kula da sha'anin lafiyan duniya gaba daya kenan hmm. ita ne da aka kisanta da suna eh, world health organization gaskiya ta fito da sai mu ce eh, reportu kenan da hmm. ke gwadawa kamar yanzu haka kowane shekara muna rashin rayuka adadin miliyon daya da talatin da biyar 1.35 miliyan mutanen da ke rasa rayukansu a kan hanyar titi kenan kuma abin da kuma ke da ban tsoro kuma yake da faitakaiti shine in mun ka duba kowane seconds eh, sai mu ce 24 eh, seconds kenan hmm, eh, da ko 24 digo 24 kenan ana rashin mutum sai mu ce rai a kan hanya mini kama kowane 24 minutes duka sai ka gan kamar mota ta buga wani kan titi sai a yi wannan rashi kaga ya zama ban mamaki kenan bi kowane minti daya kenan ana rashin mutane biyu a kan titi kuma yana da damuwa sosai kuma in mun ka duba wanga binciken da sun ka fito da shi yana gwadawa kama muna da matsala sosai don wanga shiri ko in ce statistics da sun ka fito da shi da kidayan ga hmm. sai mu ce garruka da dama har da gana ma mu ma muna cikin wannan matsala kuma abin da kuma ke da faita kai ne shine waɗanda ma ake rashin su shine sai mu ce yara da matasa da ke tsakanin shekaru biyar zuwa eh, ashirin da tara kenan ko 29 ka gane waɗanda kuma ake rashin su sosai kan titi kenan kuma yana da bai takaicin mu duba yau yanzu wasu garrukan da sai mu ce yanzu ci gaba ke zuwa kuma yanzu kuma gwamnati kuma ke kokari take sa arziki cikin sha'anin karatu sai ka gan kama a ce yau waɗannan matasa kenan eh, shekaru biyar zuwa ashirin da tara suna rashin rayukansu yana da damuwa sosai kuma mun ka zo sai mu ce cikin kasashenmu na afirka eh, eh, wannan doka na gwadawa kama an mun ka je liberia haka cikin afirka sai mu gan tana sama kenan eh, kan shani asarin kan titi kenan na motoci road accident na crashes yana da faita kai kuma garin da kuma ke bayanta ita ne sierra leone in ka fita sierra leone kuma akwai burundi da zimbabwe su rika suna sai mu ce third position kenan sannan muna da su da dama akwai democratic republic of congo sannan central african republic bayan shi kuma muna da burkina faso so in ka duba kasashe da dama gaskiya suna da matsala kai amma akwai ababen da kuma ke mana wangan matsala. Daman da abin da zan tambayi ka kenan a kasashenmu na Afirka menene abin da ke haddasa irin waɗannan hatsarin mota da ake samu? Na farko sai mu ce muna da matsalan sai mu ce yanda ake gine-ginen titi shine road infrastructure ka gane hanyar titunan mu da kanshi akwai matsala bari baka misali idan wanda ma mu muke samun matsala a Ghana kana iya akwai wasu sai mu ce hanyoyi suna da kyau sosai an tayin shi bai da matsala amma hanyoyi da dama tituna da dama sai ka ga akwai da muke cewa holes in kana tafiya sai ka ga hmm, ramuka a cikin hmm. to ramuka kuma kan titi kaga wani lokaci yana yiwa kana tafiya za ka sai ka ga wani kuma ya zo sai mutum sai ke tare titi sai ka ga hankalin shi matuki na kan potholes ka gane ramukan da ke kan titi hmm. kuma bai gan mutum da ke gaban shi sai ka ga karshe sai ka ga an buge mutum ya kawo babban hatsari ai rashin rai wannan kuma sai mu ce yana ciki sannan na biyu shaye-shaye kuma na kama na matsala sosai da turawa ke ce eh, drunk driving mm. sai ka ga mutum ya sha giya ya sai ka ga ya doki ya ce wai zai tuki kuma mun ka duba yau ma ba sai mu ce ba ma eh, afirka eh, ba ma afirka ba ka gane duniya da dama akwai matsala kai amma mun ka zo kasashe mu na afirka sai ka ga kamar south africa na gaba cikin wannan sai mu ce matsala waɗanda ke shaye-shaye kuma suna tuki sai ka ga ka san mutum ya sha giya ga hankali bai aiki sai ka ga mai kuma ya doki mota tana tuki kumce yana tuki sai ka ga kamar an ji an samu matsala kan titi wannan yana da matsala sosai a nan za mu dakatar da hiran mu ci gaba da ita a sabon mako yanzu a madadin shi isa ali shugaban kungiyar vision for alternative development ghana valda a takaice da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya koma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu yanzu kuma ga wannan sako talaka kuka kuri'ar ka ka rike makamunka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu shine zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Muryar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a kafin hannu. ku. Yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayir Enfo. wacce ta ruwaito cewa 'yan tawayen kungiyar mnrg sun ajiye makamai a yayin wani bikin da aka yi a makon jiya a garin tumo da ke kan iyakar nijar da libya jaridar ta ce kungiyar mnrg wacce ta fara bayyana a shekarar 2017 ta yi barazanar kai farmaki a wuraren da nijar ke haƙo man fetur da nufin nuna rashin jin daɗi akan abin da ta kira rashin adalci wajen rabon arzikin ƙasa sabili kenan da hukumomin na nijar suka dage da tuntuɓa da nufin shayo kan adum cike da askarawansa. jaridar la nation na cewa shugaban kasar nijar ya nuna damuwa game da mawuyacin halin da jama'ar nafiyar afirka ke ciki a fannin kiwon lafiya musamman a kasashen da ke kudu da sahara isu muhammadu da ke wannan bayani dabra da taron kungiyar au da aka fara a wannan litinin a addis ababa ya shawarci takwarorinsa a kan bukatar matsakaimi domin tunkarar wannan kalubale in ji la nation jaridar lebanon ta bayyana cewa Bankin Duniya ya bai wa jamhuriyar Nijar tallafin miliyan dubu goma sha bakwai na sefa domin samar da aikin yi ga matasa 'yan shekaru sha biyar zuwa 25 da aihuwa. Akalla matasa dubu arba'in ne wannan shiri zai shafa a ƙarƙashin wani project ɗin da ke da gurin inganta rayuwar matasa. Saboda haka za a zaƙulo matasa dubu talatin daga da'irorin da suka fi kowa talauci a Nijar. yayin da ragowar dubu goma za a zaɓo su daga yankunan da ke fuskantar barazanar tsaro in ji lebanama jaridar lokanar amfiri ta ruwaito cewa daraktar ma'aikatar knut madam daura hadiza kafugu ta ajiye aiki a washe garin wata ziyarar da ta kai wa kananta kaftan kafugu a kurkukun da yake kulle saboda zargin yunkurin juyin mulki A cewar jaridar matakin ya biyo bayan wata ganawar da ta hada Hadiza Kafugu da Firaminista Birjira Fini, wanne ya sanar da ita cewa shugaba Isuhu ya bashi sako a gaya mata cewa taura biyu ba sa taunuwa a baki guda. Saboda haka ta zaɓi abin da ta fi so tsakanin kananta da mukamanta na daraktar Tunits. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA mai magana Mansur Isa Fagalawa a kanan Daba Najeriya. Da Allah BOA ku bani dama in mika sakona ga matasan Najeriya. Duba da zaɓe ya taho an kusan take ta ranar 16 ga wata wannan da muke ciki za a take wasa. zaɓe babu hayaniya zaɓe matasa kowa ya je ya zaɓi wanda yake tunanin zai kawo masa ci gaba a yankinsa a jiharsa ko a mazaɓarsa wannan shine daidai kuma kar a sake a tada hayaniya ko a tada fada ko a tada rikici domin waɗannan manyan na najeriya ina tabbatar ma wallahi idan rikici ya tashi kowanne dama ɗaya da ƴaƴansa zai koma ƙasashen waje dama suna da suna da gidaje a can wajen mu da muke cikin ƙasar mu abin zai zo ya dama mu abin zai zo ya tayar da hankali mu ne za mu rasa wajen kwanciya mu ne za mu rasa kasan noma da makamantansu duba da yadda kasashe na afirka suke shiga cikin rudani aka tada irin waɗannan rikici na siyasa assalamu alaikum sashen hausa rediyon amurka sunana dan lamin kadara jihar neja nigeria ina son yi kira ga gwamnatin jihar neja a halin da muka shiga a nan karamin hukumar tarafi kadara a halin gaskiya muna samun matsaloli a nan karamar hukumar tarafi an yi mamu gobara ya ci a kirga an yi gobara ta gina mutane fiye da goma suka mutu aka yi gobara a nan kadara kamfanin kadara mutane biyu suka mutu suka kona a cikin shago a halin gaskiya sai gashi nan shekaran jiya an sace mamu gobara gida gaba daya da shaguna sun kona amma a ma'adanin da na kadara a ce ba mota na kashe wuta gaskiya abin takaici ne kullum ana take zama ana ta gaya mamu cewa wai akwai motoci suna na ajiya a kwata mina amma har yanzu ba to mamu mota na kashe gobara ba gaskiya gwamna jihar Niger don Allah don Allah ka taimaka a to mamu motan kashe gobara a karamar hukumar ta rafi. Kafin mi ga labarai amma a takaice. To a takaicen 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na duka bangarorin siyasa biyu sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa ta samar da kuɗin tafi da gwamnati da kuma kauce ma rufe ma'aikatun gwamnati a ƙarshen wannan satin. dakarun da ke samun goyon bayan amurka sdf a takaice na samun cigaba sosai a yakin da suke yi da isis a wuri ɗaya tilo da ya rage a hannun isis din duk kuwa rashin kyawun yanayi wanda ya taimaka ma 'yan ta'addan dubban mutane sun sake bazuwa kan tituna a port-au-prince babban birnin kasar haiti da wasu birane a fadin kasar jiya litini suna zanga-zangar neman shugaba genevieve moise ya sauka Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce bai samu umarni daga shugaba Donald Trump ba na janye sojojin Amurka daga Afghanistan. Amurka za ta ci gaba da binciken kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana mai jaddada cewa Amurka ba za ta yi wata rufa-rufa game da kisar ba. wata sabuwar 'yar majalisar dokokin tarayyar amurka wadda musulma ce 'yar asalin ƙasar somaliya da ta zo gudun hijira ta nemi ahuwa jiya litini bayan da ta sha cika daga 'yan republican da 'yan uwanta 'yan democrat saboda kalaman da ta yi da aka fassara su da nuna tsanar yahudu 'yar majalisar wakilai ilhan umar wadda 'yar democrat ce mai wakiltar wata gunduma a jihar minnesota ta yi wannan neman afuwa saboda kalaman da ta yi game da wasu kuɗaɗe da ta ce wata ƙungiya da ke ra'ayin yahudu ke ba da 'yan siyasa. Masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Bazari. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya. da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri da ma injiniyan mu na yau, Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa a wuni lafiya.